يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير وأحسن تأويلا ku waɗanda suka yi imani da Allah suka bi manzansa, ku bi manzansa ta kwatanta abin da ya umarni da nisantar abin da ya hana, ku bi shugabanninku, matuƙar ba su umarce ku da saɓo ba, kuma idan kun yi saɓani a cikin wani abu to ku koma zuwa ga littafin Allah da sunnar annabinsa matuƙar kun yi imani da Allah da ranar lahira wannan komawa zuwa ga littafin Allah da sunna shi ya fi alheri maimakon ci gaba da saɓani ko bin wani ra'ayi kuma shi ya fi kyakkyawar makoma gare ku